barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau ashirin ga watan jima'a da kula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda kuma ke daidai da bakwai ga watan biyu miladiyya ta dubu biyu da a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin alwabin sayyid wa rafi'ul kalimat sayyid wallafar mashhurin malamin nan al-imam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na 79 a cikin wannan littafi kuma har yanzu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yana cikin bayani akan afkarun nawa abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na zikiri na ambatan Allah da mutum yake yi kafin ya kwanta bacci to shine yake cewa wa qad taqaddama hadithu ali wa wasiyatu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama lahu wa li fatimah radiyallahu ta'ala anhuma أن يسبحا إذا أخذ مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين وقال هو خير لكما من خادم wani hadisi ne tabbatacce ya gabata imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim hadisin da nana fatima radiyallahu ta'ala anha ta kai kokenta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ya faɗa masa irin wahalar da take sha wajen aikace-aikacen gida da har hannayenta suna yin kanta saboda nitsa da sauran ayyuka na gida saboda haka ta ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo masa wasu bayi ciki har da mata ta neman wacce za ta taya ta aiki wata yar aiki da za ta taya ta aikace aikacen gida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka musu ya ba su wacce za ta taya ta aikace aikace a gida ta je ba ta sami annabi sallallahu alaihi wasallama ba a gida ta samu na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gaya mata bukatar da ta kawo ta na aisha ta yi mata alkawarin sanarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama bukatar ta idan ya dawo a wata ruwaya ta samu ummu salama radiyallahu ta'ala ta gaya mata wannan bukatar ta a wata ruwaya ta ga annabi sallallahu alaihi ta gaya mata to tana yiwa ta ga aisha kuma ta ga hafsa wa ummu salama sannan kuma daga baya ta samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga annabi Fatima ta zo ga kuma bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same ta a gida da ita da sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu har kuma sun shirya za su kwanta ya same su ya zige shi ga inda suke ya zauna su shine yake faɗa masa cewa ya ji labarin ta ji tana tambayar a taimaka masa da yar aiki to shi shine yake ce musu ba zan nuna muku abin da ya fi wannan ba ala abin da kuma ala ma huwa khairu min khadim ba da sanar da ko abin da ya fi abin da suka je nema ba wato yar aiki Shi ne suka ce bala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan kun zo kwanciya ku yi tasbihi wato ku ce subhanallahi subhanallahi 33 sannan idan sannan ku ce alhamdulillah wato ku yi tahmidi shi ma 33 sannan ku yi kabbara 34 yace wa qala huwa khairul lakum min khalid wannan ya fi yar aiki da kuke nema a wannan shi yake nuna cewa yana daga cikin alka na kwanciya idan mutum ya zo kwanciya ya yi wannan ya yi tasbihi sau 33 ya yi hamdala alhamdulillah alhamdulillah sau talatin da uku sannan ya yi kabbara allahu akbar allahu akbar sau talatin da uku wannan shi ne dari cif idan ya haka sai kwanta wannan ɗaya daga cikin abin da ake faɗa yi kwanciya a baya an amfani wasu abubuwa da ake faɗa na alkur'ani ko kuma na addu'o'i to wannan yana ɗaya daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wa hadha wa huwa khairun lakum min khadim wannan ya fi muku abin da kuke nema na na hajji wato suna neman a fatima radiyallahu ta'ala anha tana neman wacce za ta tsaya ta aikace aikace ta rage masa wasu wahalhalu da take ciki na ayyukan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da ita abinda za ta faɗa na ambatan Allah na fikiri yayin da ta zo kwanciya ta da mijinta da kuma gaya musu cewa wannan ya fi abinda suke nema wannan yana nuna cewa bukatar da take wato take nema na ta samu wacce za ta taimaka mata a cikin aiki da wata sami wannan tallafin daga Allah subhanahu wata'ala yayin da ta lizinci wannan wannan zikiri wato za ta samu cikar koshin lafiya za ta samu karfin jiki da za ta yi aikace-aikacenta ba tare da ta ci kasuwa zuwa ga wani hajjami ba to duk wasu aikace-aikace za ta yi su kuma ta yi su ta gama lafiya da karfin jikinta da nishadi da tantashi wato Allah subhanahu wa ta'ala zai bata wannan shi yasa anan ya kawo mana maganar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah shi qala shaykhu al-Islam Ibn Taymiyyah taqaddasa Allah ruhuhu balagana annahu man hafaza ala hadhihi al-kalimat lam ya'khudhu i'ya'u bima yu'anihi min shughlin wa ghayrihi wato mun samu labarin cewa wanda duk ya kiyaye waɗannan kalmomi wato wannan tasbihi ko wannan zikiri yana yin sa duk lokacin da ya zo kwanciya lam ya akhudhu iya ba zai samu gajiya ba sai ma yu'anihi min shughul cikin ayyukan da yake yi wato ba zai samu gajiya ba da mutuwar jiki da kasala a cikin ayyukansa wa ghairihi da sauran abubuwa da zai yi wa abu wa'il shaqiq ibn salama ya tambayi sayyidina ali cewa shin ka kiyaye wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku ku rika yi lokacin bacci har a lokacin da ake yakin siffin kan yakin siffin wato yakin da ya kaure tsakanin mutanen iraki karkashin jagorancin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da mutanen sham karkashin jagorancin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu an yi wajen kwana uku ana yakin ba dare ba rana to su ne yake tambaye sa a wannan daren yayin shine ce hatta a wannan daren sai ya karanta sai da ya karanta wannan wato bai yi sakaci da ya karanta ta ba ko ya manta ko wani abu ya dauke masa hankali wannan shi ke nuna maka tsananin hirsin sahabbai wato kwaɗayin su wajen tsabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane dinki a cikin kowane hali matukar dai za su iya yi to bana suna ne. za ka ga cewa ɗaya daga cikin sahabbai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarce shi da wani abu to za ga ya kiyaye wannan abu baya mai kamar sai na abdullahi dan umar lokacin da yayi mafarki yake cewa mutane suna yin mafarki su su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu mafarki da yawa da sun sabai sun yi mafarki kuma annabi ya fassara musu kuma fassara ta zama mai daɗin ji ce za ka mutu kana rike da musulunci kana rike da igiya mai mafi ƙarfi kamar jaririn abdullahi abdullahi salam lokacin da ya mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka to sai sai abdullahi abdullahi dan umar lokacin yana matashin sa yana fara a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko aure bai yi ba da ya sha'awar shi ma in yi bacci ya yi mafarki ya zo ya samu annabi ya gaya masa yana daga cikin ah, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi an yi sallah asuba kamar yadda bukhari ya kawo a cikin kitabun ta'bir hadisin hadisin samura ibn jundub yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an yi sallah asuba kan mai go ya ce wa sahabbansa akwai wanda ya yi mafarki a cikin ku to tambaye su akwai wanda ya mafarki ya gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa fassarar mafarkinsa to a cikin haka ne shi ba abdullahi da umar ya yi sha'awar a ce ya yi mafarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fassara domin ya ji irin abinda ake ji na daɗi kira fassara ta zama mai daɗi da ya tashi mafarki kawai sai mafarki wasu mala'iku biyu sun zo sun kama shi sun nufi wutar jahannama shi saboda kaga hankali zai tashi ya tsorata mala'ikun nan suna cewa kakka da tsoro kakka da tsoro to har suka je da shi suka dawo abin da ya farka shine zo yake ga annabi sallallahu a wasallam da shi mafarkin da yi amma mala'iku ya sun kama shi da mota da shi annabi sallallahu alaihi ya ce ni'mar rajulu abdullah law kana ku min al-layl ma dalla da mutum abdullahi da a ce yana kiyamun yi wato da a ce yana tashi ya sallah to wannan abu abu ne mai kyau kamar ana yi masa ishara cewa ya rika dan tashi yana kiyamun da ko ya to tun daga lokacin da annabi ya gaya masa wani har ya koma har ya koma ga Allah bai taba fashi ba duk dare ta ya tashi ya wannan kiyama da yake to da shine dabi'a da halin sahabbai nan suka sha bamban da dukkan wasu wanda suka rubaya su matukar suka ji wani abu na alkhairi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun rike shi kuma kenan ba za su sake shi ba har su koma ga Allah to shine sayyidina Ali yake cewa hatta a rallatu sufin sai dai karanta wani addu'a bai yarda ya ya tafi ya kwanta ko daren ya wuce ba tare da yayi wannan addu'a to kuma anan ibnu taymiya yana nuna cewa ita wannan addu'a tana taimakawa ga mai yin ta wajen ya rika samun karfi da da abin da a tare da shi wato da mutum zai zurci wannan addu'a da zai zama kullum yana tashi da karsashin sa abin da ba zai rika tashi sala domin Allah subhanahu wataala zai kawo masa da wannan daga wato zai kawar da shaidan daga sa masa irin wannan kasala din da mutuwar a sannan hadisin yana nuna mana cewa matan sahabbai su suke yi wa mazan su hidima a gida su suke musu gida su suke musu girki su suke musu sharar gida da sauran ayyuka wanda mace take yi a gidanta namiji kuma ya tafi wajen nemo abinci da iyalansa wannan shine abin da aka sani sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa duk mata su suke yin aikacen gida abin ya shafi abin ya ɗebo ruwa abin ya shafi a niƙa da ba wa dabbobi abinci da shara da girki duk su suke yi saura sabanin abin da wasu ke farin su ce ba haƙƙi ne ko kuma ba wajibi ba ne mace sai ta yi wa mijinta aiki a gida wannan da'awa ce mai muni kwarai da gaske sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khairukum khairukum li ahli wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi kyautata wa iyalansa da a ce haka baya cikin kyautatawa ko sahabban annabi zai ba sahabban su suna yi eh kuma ka duba Fatima radiyallahu ta'ala akwai wacce da kai ta daraja babu ita to hannunta har ma wani yake yi saboda saboda aiki har san ta yake yi saboda aiki amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau sai yana da faɗi da faɗa da ce kai yara ai ba an kai maka wata yar aiki ba an kai maka ta ba sai ma aure ka nemo mata wata za ta yi shi karan kansa akwai waɗanda zai iya ba su kamar yadda aka aka sani amma duk da haka ya fifita ya bar yarsa ta ci gaba da hidimta wa mijinta ya koya mata wani abin da za ta samu kusanci da Allah idan ta rike shi bai nuna masa cewa a ke kake kare masa aiki ba ai shi shi ne mijin shi ya kamata ya kawo miki abinci da farfe ki ci ba sai kin tashi kin dafa to amma sai ka samu wani lokaci hatta wasu daga cikin malamai sun suna irin wannan fafa tare da cewa shi a gidansa ba haka ake masa shi da haka sai ka samu a tasa aiki kike maka. inda zai gama wannan fafatun ya je gida ka ce ai yau ban girka abinci ba saboda na ji kana ba a ta ce to da ga ta ce ba to amma kai ba kai da matar ka ce da kwanta ta yi bacci ka zo ka yi dafa mata abinci ko ka fito mata da sauran ba ba ka yadda da haka ba amma kuma kana zuga mata wasu don su yi yawa da mata to haka wannan ba daidai ba ne za mu ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka rayu da mata ba ana tuna hadisin asma ma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ita ta ko abincin da za su kai wa dawakan su bai rawa a ta abincin dabbobi ta dawakan da suke gida suke zuwa su iya su kawo eh, musu abincin da su kai musu annabi ya gasa dauko abin a kan a kan to kaga da a ce wani abu ne da ya saba wa doka ya su a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsawata da ya tsawata to gashi wannan yasta ce ma yasta ce ma amma duk da haka ya nuna masa ta ci gaba da ta wa mijinta haka ya kamata a ce malamai su rika gaya wa mutane yadda za a samu zaman lafiya a gidaje ba su rika zuga mata ba yadda za a samu rigingimu a samu gobe shi miji a da aka wajen samu sai tashi zai nemo abin da zai ce da mata nema masa halar da ciyar da ita shayar da ita fatar da ita kula da lafiyarta kula da addininta wannan haƙƙi ne da Allah subhanahu wataala ya tsora a wuyan wajibi ya tashi ya tsaya da wannan haƙƙi ita kuma ta taimaka masa a cikin ayyukan gida ba zai yi ba shi ya haɗa duka a ce kullum za ka kafin ka fita kasuwa sai ka yi shara ka yi wada rawarka ka ka ɗora abinci rana ka yi wada shan da ka eh to kaga wanda ya saba wa fitira ya saba wa tunani so ba daidai ba ne وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ya zo a cikin sunan abu dawo littafin abu dawo sunan daga hafsa ummul mu'minin hafsa ya sai da umar uwar mu'minai matar annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha take cewa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda annabi sallallahu alaihi wasallam in yaso in yazo zai kwanta wa za yadda yadahu al-yumna tahta qaddihi al-ayman sai ya sanya wato hannunsa na dama a ƙarƙashin kumcinsa na dama to sai ya kwanta a bangaren dama ya sa hannunsa na dama ya kulo da shi sun mai kuru sannan ya ce allahumma kini azabaka yau mata ba'a ibadaka allah ka tsare ni daga azabar ranar da za ka tashi bayanka salata marratin sau uku qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne hasan wani hadisi abu dawud ya rawaito shi da nasa'i ya rawaito shi a cikin as-sunan al-kubra a cikin littafin amal yau wal layla haka da imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa al-musnad da kuma abu ya'la shi ma a cikin littafinsa al-musnad al-tabarani a cikin kitabun du'a da kuma al-mu'jam al-kabir da wasu daga cikin malamai hadisi ne da malamai suka hassana shi kamar ibn hajar ya hassana shi eh, a cikin nata'ij al-afkar haka nan a cikin littafinsa fathul bari ya ce sanadin hadisin sahihi ne shine hadisin hadisin hafsa a ah, cewar da ya a ƙarshe قال الترمذي حديث حسن الترمذي ياتي حديث ديني حسن وانا مجانا الترمذي ياتي وجد حديث البراء ابن عازب بحديث بحديث حسن مجانا الترمذي ياتي الاشن آه، حديث البراء ابن عازب ولا بيكاون شي حديث البراء ابن عازب كان من الادب المفرد من خالد الترمذي يرتد شيء امام النسائي اسماء الكبرى ibn maja da sauran malamai sun fitar da hadisin albara ibn azib hadisin albara ibn azib shi ma ya zo da wannan amma shi yadda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya gama sallah ce idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallah mukan so mu kasance a hannunsa na dama a bangaren sa na dama saboda ya waiwayo mu sai muka ji wato ya waiwayo ya kalle mu sahabbai suna so su kasance a daman annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah saboda in ya waiwayo nan bangaren yake kallowa da suna so su yi fuska su ido biyu da shi shi ne yake cewa sai na ji shi yana faɗar wannan a bayan sallah allahumma shi ne azaba ko yi masa ba ku bayan wannan ya zo a cikin azza na bayan sallah suna cikin azza inda ake faɗa a bayan sallah ya zo a cikin ruwayar albara ibn azib ya zo a cikin shi wani hadisin kuma a na bacci ya zo a cikin ruwaya albara ya zo a cikin ruwayar ukba ibn amir ya zo a cikin ruwaya hudayfa ruwaya hudayfa ruwaya ce sahihiya tana cikin سنن أبي داود أبو داود يروتوش من حديث خزيفة أما باب قال ثلاثة ثلاثة مرات ثلاثة مرات وانا بيزوبة في رواية في رواية أبينا حديث حفصة يزود ثلاثة مرات إتما الرواية ثلاثة مرات تازو تهنجر عاصم ابن أبي النجوم عاصم ابن أبي النجوم عاصم ابن أبي النجوم الكوفي ya daga cikin waɗanda malamai suka yi magana a kan haddarsa yana da raunin hadda duk da cewa malamai sukan hassana hadisinsa matukar ne ba an samu ya saba musu ba to shi karan kanta ya yi istirabi wajen wannan ruwaya bai ruwato ta fuska guda ba wani lokaci da salasa barraɗi wani lokaci an ruwato babu salasa barraɗi da kuma dukkan ruwayoyin da aka yi daga sauran sahabbai babu salasa barraɗi wanda yake nuna maka cewa ƙarin salasa barraɗi ne bai inganta ba abin da ya inganta shine ana faɗa amma ba a ƙayyade shi ba a taƙaita shi da da uku ba uku wannan bai kalmar talata marra ba ta tabbata ba hadisi ne tabbatacce kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa lokacin da yake kwanciya yakan yi wannan addu'a na farko cikin ladabban kwanciya yana kwantawa ta bangaren dama sannan yana sa hannunsa kafin hannunsa na dama a ƙarƙashin kurcinsa yana irin wannan kwanciya wani yana da cikin ladubban kwanciya to yayin da mutum ya kwantawa ya fara kwanta ta ɓangaren dama kan hannunsa na dama sannan kuma babu da yake cikin bacci ya ci gaba da mirgin mirgin sai ya ga dama amma dai a farko ne ya haka amma mulkin mulkin wannan dama ɗabi'a ce in ma ba a haka to jiki sai ya ciwo wa nuqallibu hum za ta yamini wa za ta shimali ba haka haka Allah ya faɗa game da samun tafi ba Allah ya rika jujjuya su dama da hagu to kai ta mulkin mulkin din kan da ya faru da kai eh, <laughs> amma da a farkon karo ko kai irin wannan gama a bari mu gama tunda mun fara sharhin wannan dole mu gama sharhin ta ba ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك النبي صلى الله عليه وسلم sai ya ce Allah ka tsare ni daga azabarka ranar da zaka da zaka tashi bayinka wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron azabar Allah duk da Allah ya gafarta masa zunubansa idan ya mayi Allah ya ce masa amma duk da haka bai gushe ba yana yin wannan addu'a saboda al'amru min makrillah baya daga cikin abin da yake a akida ta musulmi afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun babu wanda zai amince wa makarin ubangiji sauraka ka rika jin cewa kai babu abin da zai same ka a lahira kai kawai aljanna za ka tafi maganar azaba wannan ba ko ake yi ba wannan al'amru bin makarillah yana daga cikin yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya manyan zunubai shi yasa Allah ce babu mai yin sa sai mutanen da suke a tare mu har kullun so ake ka rika zama mai firgici da tsoro daga azabar Allah tare da kwaɗayin rahamar duka biyun ake so ka haɗa kana kwaɗayin rahama Allah kana tsoron azabar يدعون يدعون رب يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين suna bauta mana cikin kwaɗayi da tsoro suna kwaɗayi wato suna fatan su samu abin da muka tanadar wa na ni'ima sannan kuma suna jin tsoro waɗannan fuka-fukan dole sai da su ne tafiya da zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala take samuwa idan ba haka ba to mutum zai samu matsala wato kada ya zama cikin waɗanda tsoro kawai ya rinjaye su ta yadda suke ganin za su rika ganin zai rika ganin ma cewa shi da wahala ma da wahala ma a ce an tashi kiyama baya wuta don haka wannan zai sa kawai ya koma ya sallama kansa da shaidan saboda ya riga ya fitar da tsammani shi ma a min rahmatin min rahmatin Allah shi ma shi ma kabira yana da cikin manya-manyan laifuka to haka nan kada ya rika jin cewa shi ba shi da wata matsala tsakaninsa da Allah kawai saboda haka shi da aka tashi alkiyama kawai dole ma zai fita aljanna to shi ma wannan al'amru makarillah shi ma kuma kabira ce to haka abinda ake so ka samu da kabira ka samu al-khawf war raja akwai tsoro akwai kuma kyawun sa tsammani to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya nuna wa ya nuna al'ummarsa cewa yana da kyau ba wa ya kwanciya ya rika tuna azabar Allah ya rika tuna cewa wannan kwanciya tana yiwa ta zama ta karshe a rayuwarsa tana yiwa Allah ya karɓi ranta daga wannan kwanciya to ya yi roƙi Allah ya tsare shi daga azaba ya tsare shi daga azaba shi yasa yana da cikin kamar yadda Anas ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin yawan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كباب الكيكاوى الدنيا كباب الكيكاوى الآخرة تصني ولا بعذاب الله ولا لا تشكي الدعاء النبي يكي يوم من حمير دوافي مكان الركن اليماني بحمى الحجر الأسود الذي لا يوجد تقرون ربنا أثنى في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب الناس الله تضام من كوى الدنيا كما تضام من كوى على هنا أثنى تقلي من الأعذاب الموسى صور آه، هذا كذا ونن ونن لا شيء كذا وإلا يكي نهمس wannan yana rushe aƙidar masu cewa ka bauta wa Allah ba tare da kana kana san aljannarsa ba ko kuma kana tsoron azaba kawai ka samu ta Allah dan kana san annabi sallallahu alaihi wasallam yana san Allah to amma kuma ya san abinda ubangiji subhanahu ta'ala ya tanada na kwadaitar da bayansa shine aljanna da abinda ya tanada na tsoratar da bayansa shine kace wutar jahannama Allah bai yi waɗannan abubuwa ba don wasa bai yi su haka nan a aikin banza ba ya yi su ne don su zama kwaɗaitarwa don su zama kuma su zama kuma abin da kwaɗaitarwa da tsoratarwa to idan wani ya ce shi waɗannan abunsa da su da babu ɗaya ne ka gana akwai renin wayo ga ubangiji subhanahu wataala akwai rena wa Allah subhanahu wataala cewa ya yi wani abu da shi a gurin sa ba a ko da shi ko ba shi bayan Allah ba haka kasance bayan Allah na farko suna bauta wa Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ta tajafa dunubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun suna bauta wa ubangijin su khawfan wa tama'an tare da tsoro tare da kwaɗayi kaga suna tsoron mai suna tsoron azabar Allah suna kwaɗayi mai suna kwaɗayin aljanna haka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana halilur rahman shine annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'o'in da ya rike yi yana roƙon Allah subhanahu wata'ala sai ci wa ta'ala min warakatil jannati min warakatil jannati na'im ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji aljanna ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji aljanna wato ka sanya ni cikin aljanna ina annabi Ibrahim alayhi salam da matsayin da yake inda Ibrahim kana ummatan خالدا لله حنيفا وما كان wannan wannan matsayin nashi da Allah ya faɗa duk da haka yana roƙon Allah aljanna to ya wane ne kuma zai yi bigi kirji ya ce shi ya fi ya fi karfin ya roƙi Allah aljanna ko shi yana bautar Allah ba dan aljanna ba wannan ba ba ba karamin wato ba karamin magana ba ce mutum yana so ya nuna fifikon sa akan annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin mu'az lokacin da ya dogon karatu har wani ya kasa hakuri ya fita daga sallar ya je ya tashi bayan ya gama kuma aka gaya bayan mu'az ya gama aka gaya masa cewa ga shi wani dan saurayi ga abin da yi annabi ya ce mu'az ya ce munafiki ne shi kuma da ya je kai kukan sa gwamnati annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga shi ya yi mana doguwar sallah ni kuma ina cikin tsananin bukata don haka na gaba zan iya jira shi ya gama sallar ba na fita daga cikin sallar sa na ba amma kuma ana cewa da nuna na bai kirawo mu'az ya yi masa fada ya yi masa fada aiki to a fattarin an ta mu'az a fattarin an ta mu'az kana so ka tsibi mutane to ka sa su daina zuwa jami'i to a ciki har yake tambayar annabi ke tambayar cewa da saurin cewa ya kake sallar ya kake sallar ta yace wani na karanta fatiha yana yana karanta fatiha yana sallah haka sannan yana roƙon aljanna da wuta wato gabanin haka ya ga annabi sallallahu alaihi da mu'az suna wata magana da bai ji suke cewa ba wato suna wasu magana suna dan wata magana a cikin sallah wato gaba a cikin tahiya bai san me suke faɗa ba sai yake cewa ma uhsilu dandalata ka wa dandalata mu'az ban iya abin da kake faɗa ba kai da mu'az a cikin tahiya ke yayin da kuke tahiya sai ya ce kai ya fi sallar sai ya faɗa ya ce yana roƙon Allah aljanna yana neman tsarin sa daga wuta sai a ya ce wa da hada mu ba wannan abin da kaje muna faɗa ba ka gane ba abin da muke roƙon Allah ne muna roƙon sa aljanna muna neman tsarin sa da. wuta to kaga wanda ya nuna maka haka annabawan Allah suna fatan shiga aljanna suna tsoron wuta duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu garanti babu wani annabin Allah da zai shiga wuta ko ko hanyar wuta ba ba yi amma duk da haka ba su gushe ba har suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala suna roƙon Allah aljanna suna kuma neman tsarin ta daga wuta to kaga wani yanzu ya ce saboda wai shi ya kai wani wani mataki na walintaka ya fi karfin a ce wai yana son aljanna shi in dan aljanna ne ma sai ya daina bautar Allah in dan wutar tashi ne ma sai ya daina bautar Allah ne baya tsoron a kai shi wuta baya tsoron baya baya sa ka tashi aljanna kawai a bashi yana bauta Allah da yana kai wannan magana tana da tana da muni kwarai da gaske domin magana ce wacce ke kunshe da abin da ba da wasu ke sanda to kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallam san da zo kwanciya kamar yadda matar sa Hafsa ummu mu'minin take faɗa sai yayi wannan addu'a insha Allahumma tini azabaka yawma tab'u ibadaka Allah ka tsare ni azabarka ranar da kake tashin bayinka hadisin da muka bari a baya shi ne hadisin abu huraira wa وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم min نومه idan ku ya tashi daga baccin baccinsa fal yakul sai ya ce alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi idan idan ku ya tashi daga baccin baccinsa fal yakul sai ya ce alhamdulillahi allazi afani fi jasadi godiya da yabo da kirari su tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya a jikina wa radda alaihi wa ruhi ya dawo min da raina wa azina li bi zikrihi ya bani izinin ambatansa ya bani damar ci gaba da ambatansa wannan hadisi shine hadisin Abu Hurairah wanda ya gabata hadisin Abu Hurairah da ya gabata idan kama a ahadukum an firashihi thumma raja ilayhi falyal hajwa hajwa karshe واذا فجا فليقل بسبك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه هزوا فرشي تو بخاري ده بس حتى ده وانا قارن ده وانا قارن ده يكاو يتي باش كن سيو البخاري لمسلم. دومين رواية محمد بن عجلان محمد بن عجلان شي تكايتا ده وانا رواية شي بس مسلم شي كوا ruwayar muhammad ibn abdullah da abi huraira akwai magana a kanta shi saduk ne shi karan kansa sannan kuma in ya rawaito daga musa ibn makburi akwai magana a kanta to shi yasa suka kaura cewa wato suka gujewa kawo wannan karin a cikin ruwayar su ba ta cikin bukari da muslim ba kamar yadda shi ne shi ibn al-qayyim ya nuna ba wanda suka fitar da wannan karin su ne a imamu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan tsarin kuma wasu daga cikin malamai sun hassana ruwayar kamar ibn hajar ya hassana ta a cikin natajul afkar saboda ruwayar muhammad ibn ajlan an abi sa'id al-maqburi sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi huraira martabar hasan ce sai da idan an samu wani sabani shi ne ake rawar haka saboda haka cewa wa kusa hayi a kawo kuma wannan ƙarin baya cikin sahih hayi a ciki yana nuna idan ya farka daga bacci yana yin wannan addu'a cikin addu'o'in farkawa daga bacci wanda addu'a ce da ta kunshi yabo da yi wa Allah godiya da yi masa kirari kan abin da ya ba wa bawa na lafiya ya kwanta lafiya da kuma tashi lafiya a bani fiye ya ba da lafiya a jikina a gangar jikina nawa ne zai kwanta lafiya lau amma kuma ya tashi da wata ruwa? ba ka saba ka kwanta ka tashi lafiya to wani ba karamar ni'ima ce daga Allah ba da ya kamata ka kakkamanta da ita wato bawa gaba ɗaya rayuwarsa cikin ni'imar Allah yake yake birgima yana ta birgima da cikin ni'imar Allah yana ta fudin fudin da cikin ni'imar Allah saurata yake buƙatar yaushe zan mai godiya saurata bacci da kwanta kai ta samu bacci ni'ima ce wani yana neman ya samu bacci bai samu ba yana fama da rashin barci yana neman likitocin da za su taimaka masa su ba shi maganin da zai tashi barci wakila ya yi a wasu kasashe yana neman warakar wannan cutar da samu to kai ya kasance kusan da za ku zo kwanta sai allah ya kawo maka barci sai ka yi sannan bayan ka yi barcin ka gama barcin ka tashi ka jikin ka garau lafiya wata ni'ima ce har ila yau saura kakka manta cikin wannan ima da ke rayuwa a cikin ta wasu sun sun rasa wani wani ya kwanta sun ga wasu a kawo wani ya kwanta ya tashi da paralysis wani ya kwanta shi nan dai da yawa ana ji ana ta suna ta faruwa to ba wa ya kwanta bacci ya tashi lafiya to ya kamata ya tuna wannan ni'ima da wani zuwan wata ala ya shi a cikin ta yi wa Allah godiya ne cewa alhamdulillah ya zai kani fi jasadu wa radda alayya ruhi ya ba da lafiya a jikina sannan ya dawo min da rai wa azina ni bi zikri sannan ya bani damar ambatar sa tunda har ka tashi kai wannan zikirin shi kansa wata ni'ima ce har ka samu dama ka tuna cewa ubangiji subhanahu wataala ya maka ni'ima cikin baccin ka ya maka ni'ima cikin farkawa ka ka gode masa akan wannan to wannan gode da ta kanta ni'ima ce shi sa wasu bayan Allah suke cewa godiyar mu ga Allah ita ma ni'ima ce cikin bukatar godiya wato Allah ya baka ni'ima ka ce wa ubangiji na yi godiya da ta wannan ni'imar to wannan godiya ni'ima ce wani ya wani da ne nawa ne yake cikin ni'imar Allah yana ta kai kawo amma bai taba rana tsaya bai taɓa cin cewa Allah ne masa wannan ni'imar ba har ya buɗe ba ke gode masa kai Allah ya maka wannan gama da ta tafi ya zama da ya baka dama kai ka tana ni'imar ne ka kai wa Allah godiya kaga godiya ka ita kanta ne ce ya sa ta ce godiya ga Allah Allah ta yi da to da in kai godiya wata ni'imar ce kuma ta haihu to ita ma tana buƙatar godiyar kenan me in kai wata godiyar to kaga wata ni'imar ta ta haihuwa to lokacin da za ka yi godiyar saboda ka babu ranar kare ta sai dai ka iya abin da za ka yi ka gama ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akuna akun shakuwa da eh, zan zama bawa mai godiya ba da zan zama bawa mai godiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yabi annabi annabi Nuhu alaihi salam innahu kana abdan shakura shi lalle shi bawa ne mai yawan godiya ga Allah Allah bai faɗi wannan ba sai dan kasancewar wannan aiki babban gode wa Allah wani babban ku don haka Nuhu alaihi salam ya cancanci ya zama cikin masu godiya Allah ya ce wa annabi Musa wa kun mina shafi ka zama cikin masu godiya ka zama على الكيبورد suke سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم ده ده واحد اسمه أي من ده وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam daga anas ibn malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je kwanciya shimfidarsa ko in ya kwanta a shimfidarsa kala yakan ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana yabo da godiya da kirari sun tabbata da Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu wa kafana kuma ya ba mu abin da ya ishe mu wa na kuma ya ba mu da kwana fakan min man la kafiya lahu nawa ne ba shi da wanda zai ba shi abin da ya ishe shi wala mu'wiya ba shi da wanda ba shi da inda zai je ya kwana ba shi da wani kwana ko ba wanda zai ba shi wani kwana ah, wannan hadisi kamar da ce imam muslim ya fitar da shi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad hadisi ne tabbatacce kuma yana da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin kwanciyarsa yi wa Allah subhanahu wataala ya bo da kirari da har ya kawo shi wannan lokaci ga shi ya ci ya sha ya koshi Allah ya ba shi abin da ya ishe shi a yininsa ya kuma ba shi gurin da zai kwanta waɗanda ni'imomi ne da yawa da cikin mutane ba sa kaddara su ba sa tunanin su Allah ya baka abin da zaka cika ka sha a wurin ka ya baka gurin da zaka kwanta yi bacci lafiya wannan ba karamar ni'ima ba ce da yawa sai rasa wannan ni'ima inda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ka yi da yunwa ka rasa abinci ka nemi abin da zaka sha da ya ka rasa ko ya baka ko ya barka wato ya baka abincin ya ba ka abin sha amma kuma bai ba ka lafiyar da za ka iya ci ka sha ka da mawuyi ba amma Allah ya ba ka da jiki da za ka ci ka ji ɗanɗanon abincin ka ƙoshi ya ba ka abin da za ka sha ka ƙoshi kuma ya ba ka abin da ya ishe ka kai da iyalanka shi ne alkafa a rizkul kafa shi ne abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin sa yana da rizkul kafa yana da abin da zai ce ya ci da iyalansa to ka samu abin da za ka ci ka ci da iyalanka wanda ni'ima ce da ba karama ba sannan ya baka wajen da za ka kwanta mutum nawa ne yake fama da matsalar na matsaloli kai idan kuma su musulman wata ala ya hore maka waɗannan ni'imomi ai ka ga babu shakka ya maka gaza da wani ni'ima ne ka manta da wannan ni'ima ka rika tunawa idan ka rasa wani abu da wani ya samu yake da shi to kakka manta cewa ka samu abubuwa da yawa da masu rasa duk abin da kake jin kalasa, to kuma ka samu abubuwan da yawa da kuma kulata to kada ka manta da wannan ka rabewa Allah godiya a wannan shi yasa a gaba ce fa kan min man la kafiya da yawa wanda ba su da abin da zai ishe su ba su da kuma wanda zai iya isar musu da abin da ba su abin da zai ishe su, suna nan da yawa za su yi ne da yi su kwana da yawa suna nan da yawa sai ya ba su abin da ta cika ko shi a yi ta ce da iyalanka sannan wala mu'uya da wala mu'uya ba ya wanda zai ba shi kwana yana fama da matsalar rasmuni yana fama da matsalar muhalli wasu ma a wajen ke kwana wasu a kan suna wasu a wuraren cikin gudun hijira ga sunan dai matsaloli da yawa wanda idan sai ka tuna cewa Allah su wata ala ya kawar maka da waɗannan matsaloli to a shi ga ya baka ni'imomi ba kaɗan ba da bai kamata ka manta da su ba shi yasa har kullum bawa yakan manta da ni'imomin ubangiji ne yayin da ya zama na baya kallon na ƙasa da shi yana kallon na sama da shi a harkar ibada ce kawai ake so ka kallon na sama da shi harkar lahira harkar lahira kullum ka kallo waɗanda suka riga suke maka kau don kai ma ka zuba tsere da su daga ka samo su ko ka wuce su to a nan abu ne mai kyau ko fi zari ta falle da na kusurku da su a kan wannan masu tsere masu zuba tsere su zuba kai ƙoƙari da an ce maka wani kaza kaza kaza ke na aikin ibada da Allah kai kokari kai ma ka kwatanta na shi ko ka wuce shi haka ta bar shi da munafaka a cikin wannan ba. a harkar duniya kuma to ka kallon da kasar ke sai ka gane irin ni'ima da Allah ya maka sai da zama kullum kana yi wa Allah godiya to kuma wannan sai zama da ni'imar da Allah ta kara da shi shagalu da Allah in dai kuka gode kan samu kullum zai ta maka kaya domin har kullum kana kallon na sama sai kuma ni'imar da Allah ya ba ka kana daina ma to kuma dawo kan kake yi ubangiji subhanahu wataala ya kunta ta ke rayuwa saboda ka harkar duniya kullum ka kalli na na ƙasa da kai sai ka gode wa ni'imar Allah a harkar lahira kuma kullum ka kalli na gaba da kai wanda ya wuce ka sai ka tsara kokari da himma tsara kokari da himma na kaga cewa ka cin masa sai ma tafiyar ani da kai wa fi sahihihi aidan hakan a cikin sayyid muslim an yi umar da abdullahi ibn umar radiyallahu anhu annahu amara rajulan abdullahi ibn ya umarci wani mutum za a kaza majji'ahu idan yaje kwanciya an ya kura allahumma anta khalaq allahumma anta khalaqta وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حديثي نيسا بقرشي أنا تشكين سيو مسلم أنا تشكين مسلم الإمام أحمد أنا تشكين سنن النسائي آه، في عمل اليوم والليلة <clears throat> سنن النسائي الكبرى هنا تشكين لتاب من عمل اليوم والليلة hadisi ne wanda abdullahi dan umar abdullahi bin الله بن الحارث شي يجيش لك عبد الله بن عمر yake cewa abdullahi dan umar ya umarci wani mutum idza aqada marji'ahu in yaje kwanciya ya kuma zai zauna a kwanta a makwancinsa an ya kula ya ce allahumma anta khalaqta nafsi ya ce ya allah kai ka halicci kaina wato kai ka halicce ni wa anta ya ta halicci raina wa anta ta tawaffa kuma kai kake karɓar raina laka mamatuha wa mahyaha mutuwar mutuwar raina da rayuwarta duk yana hannunka duk mulkin ka ne in ahyaytaha fahfaha in ka raya wannan ran to ka tsare mishi wa in amattaha faghfir laha in kuma ka karɓi wannan ran to ka gafarta masa Allahumma ya as'aluka al-afiya ya Allah ina roƙonka lafiya lokacin da ya gaya wa wannan mutumin sai mutumin ya tambaye shi a same ta ne bin umar sai mutumin yake cewa daga umar ka ji wannan magana wato ka ji wannan addu'a don ya ga abdullahi dan umar sai yake cewa daga umar inda yana saya san umar babban sahabi ne khalifa ce daga umar ka ji sai ya ce la min man huwa khairun min umar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ta daga wanda yake umar sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi wannan shine kuma sahabbai haka dangana abu da annabi sallallahu alaihi wasallam an je shi saboda ka baka cewa kuma wani ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala abubakar wa umar abdullahi dan abbas ina cewa manzo Allah ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce to idan har abubakar da umar ba su kai waɗanda za a gwara su da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gaya mun wanda ya isa a ce ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce a ah, to wani ba ya ce kaza ba an sama magana shi yasa ya ce ka ji wannan daga Umar ne sai ce na ji ta daga wanda ya fi Umar alkhairi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi kamar da kuka gani hadisi ne tabbatacce kuma a ciki Abdullahi dan Umar yana umartar wannan mutum da cewa ya wani addu'a tana cikin addu'o'in da ake yi a lokacin kwanciya Allahumma halatta na nafsi ya Allah kai ka halicci kai ka halicci raina wa anta kuma ta karɓar lokacin mutuwa ta kake zare wannan rai ko kai kake rike shi bayan ya fita daga gangar jikinsa in ka so wannan jiki ko wannan mai jikin ya mutu da koma gare ka sai ka rike rai laka mamatuha wa mahyaha mutuwar ran da rayuwar ta duk naka ne duk mulkin ka ne tunda kai ka yi shi ba haka kai ne mai barin shi kai ne mai karɓa kayan ka in ahyaita in ka raya wannan ran ba ba fa ka tsare wannan ran ka tsare mun wannan ran mun yi maganar hifzullahi subhanahu wa ta'ala tsarewar ubangiji subhanahu wa ta'ala mun yi magana kashe kashen ta a baya ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka a rayuwarka a addininka a jikinka ya tsare ka a aƙida abin a addininka ya tsare maka duniyar ka ya tsare maka ya tsare maka lahirar ka duk wani yana cikin tsaron ubangiji subhanahu wataala saboda haka wani addu'a a nan ya shafi duka tsaro ya tsare maka lafiyar ka ya tsare maka dukiyar ka ya tsare maka iyalanka wannan tsarewar ce ta rayuwar duniya ta shiga cikin kwasan ta shiga cikin wannan tsarewar da kuma tuna Allah subhanahu ta'ala shi ke saka same ta in kana san ubangiji subhanahu ta'ala ya tsare ka ya ba ka kariya to kai ka tuna shi a cikin yanayin duk yanayin da kake musamman a lokacin da kake cikin yanayin yalwa تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك iyakokin Allah subhanahu ta'ala ka tsare dokokin ubangiji kai ma sai Allah ya tsare ka wa tsarewa ta lahira wato tsarewa ta addini yanzu ke tsare maka addinin ka kada wata shubha ta wata karkatacciyar hanyar ta kwashe ka ko wata sha'awa ta duniya ta kwashe ka wannan hizbi ne tsarewa ke da Allah ke yi wa mutum ta hafsa addinin sa wanda ta fi ta farko ta fi ta farko muhimmanci ta fi Allah ya tsare maka lafiyar ka ko dukiyar ka ko iyalanka ya tsare maka addinin ka yana gaba to kalmar fahfazha duk ya kunshi a roƙon waɗannan nau'uka biyu na tsaro da ba wa yake nema wajen Allah fa in amatta fa'illa in ka karɓi wannan rai daga wannan baccin ka karɓi wannan rai to ka gafarta ba in Allah ya karɓi rai shi kenan babban abin da mamaci yake nema shi ne gafara babban abin da mamaci yake buƙata bayan mutuwarsa shi ne a ta ubangiji shi yasa babu abin da za ka yi wa mamaci za ta da shi irin karɓar roƙa maka gafara bayan ya shi Allah ya ɗansa Allah ya masa rama Allah ya taimaka wannan shine mafi girman gata da bawa mamaci yake nema a wurin ɗan uwansa shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta sallar jana'iz mutum ya mutu farkon hajjin da yake kan ba kan masu rai ɗan uwansa masu rai shine su yi masa sallar sallar nan addu'a za su yi masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa sun kai shi kabari sun juye su masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa Allah ya taimaka wannan shine babban abin da yake bukata is'alu la asikum tasbih fa inna la yasha ne yawa wata da ne yawa wata tabbaci domin za a tambaye shi yiwa ko dan uwan ku ba haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ba wa ya ba wa mai tarbiya wanda zai ga uwan ba a wani da yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al zai qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim tarbiyyar da ya ba mu'minai da za su zo daga baya su nema wa waɗanda suka rigaye su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala gafara to wannan shine su ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda wasu ke zaton cewa idan mutum ya mutu a yi masa sauka a sauke masa alqur'ani ba ba inda aka ce ka yi wa mamaci sauka alqur'ani ba ka sani ba ma a cikin alqur'ani kana ta karanta wasu ayoyi da yayi kafa kali da su a rayuwa wasu dokoki ne ta takawa a gaban mala'iku suna cewa to ka ji kuka da yan uwanka ba ce ka sha ka sha jin kana karanta wannan to gafara yake ne ba gafara Allah ka gafarta Allah ka yafe shi ne abin da yake ba amma an je makabarta ana ta ku karanta kullu wallahu ku karanta inna ilaha duk har yanzu ba ku ce Allah ya gafarta har yanzu ba ku ce Allah ya gafarta saboda ka wani lokaci idan ana yin abu da ka ba a san me ake faɗa ba shi ne ake shirme kuma mutum ya rika ganin daidai a yi masa yara iko a yi masa kaza a yi masa kaza ka yi masa addu'a lokacin da Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ta yawa Allah ta karshen wahala ta kenan Allah ya yi ta kabarin sa Allah ya haskaka masa Allah ya kai shi gidan aljanna wannan shi ne babban abin da yake in kai ta a mala'iku suka yi amin kenan ka taimaka wa ba dan uwanka amma kai ta karanta wasu abubuwa da su jajaya. na ji a labari aka bayar na sirar a nan sallar shi a nan duk ba shi haka kai karshen idan za a ba shi ko ina da ina kan kawfara bayani ake na falalar da ba a sallar to shi ne karoka karoka to shi ya sa shi ya sa shi ya sa yake cewa fa in amatta fa in ka karɓi ran to ka gafarta masa اللهم إني أسألك العافية يا الله إنا لتوغنك العافية العافية العافية أنا تاشا في العافية الجكي تاشا في العافية الدين قالوا يا الله يبارك العافية بالجج فينك يبارك العافية على دينك كذونا العافية ده ده ده ده ده الله سبحانه وتعالى سورة الأمة ولا دي أنا شكين كلمة العافية كلمة العافية هو سنة نفي العافية الجكي كأيبا سنة نفي الدكة من وكي تسامو السلامة من العافية شنو العافية kuɓuta daga wasu cututtuka cututtuka na jiki da cututtuka na zuci don Allah subhanahu wata ala ya fitar da kai to kaga wannan ashe ba karama addu'a ba ce ita ba da mutum kai ni yayin da yake zo kwanciya kuma ubangiji subhanahu wata ala yana ansa addu'a mai addu'a yayin da ya addu'a da ikhlasi da zuciya da zuciya mai cike da gaskiya da yi tsakaninka da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu dace abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya taimaka wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh